Wato kin san ma me faru ne? Sai kin faɗa ina jin. Ba ƙaramin haushi da nake ji ba takurar nan da ake mana a gida. Kin ga yanzu da na yi ƙarya na ce zan zo wurin ki ba ƙaramin daɗi na ji ba. Ai ni kaina da baki zo ba ina ga da ba ni ba leƙo ko ƙofar gidan nan. To yanzu ma dai ma ba ma shi ba. Kin san me ya faru? A'a ina jin. Ina ga yin nan da suke zama a majalisar na kan layin sa Abdulhamid? wallahi oke waɗannan samarin nan su biyu <laughs> ƙawata wallahi sun mun sun miki ko sun mun daga feke ko wasa kai aikin da ya riga ni faɗa ne kawai kai ba za ki gane ba ne ki ci ra'ayin mu ɗaya <laughs> kuma kamar kin sani akwai wasu guda biyu wanda nake hangowa aiko wallahi tallahi kin dai riga ni faɗa ne kawai amma abin da ke raina ki wow amma na ji daɗin haka hmm, sosai ma kadda a ce wanda nake hange shi kika a a'a ƙawata hakan ma ba za ta yiwu ba <laughs> yanzu ma dai tukunna mu bi ta wurin to shi kenan ba Titu, wasa gaba ma sai an kalli Zan ba ku tuba mu je na. Babu.

sanyi a rai ba ke ko ni kin ji wani irin daɗi ne da nan bari ki da yanda za ku ina zo ha ba razuka ya za ki je ki same shi wannan za ki zuban mana da mutunci ni wallahi hawa hakkin bani tsoro haba hawa menene laifi na a ciki dan naga abin da nake so amma gaskiya bai kamata ki same shi ba kawai ki so mu wuce amma yanzu ai dama ne muka samu gaskiya hakan bai dace ba ki bari kawai amma ba ya za ki je ki same shi kawai zo mu ci amma ci ba ga ta ga Aisha uku to ka ja general ai na ja ba bala'i na ja ba ni shi bala'i ci biyu <laughs> ci biyu mana star haba mutumina me haka da Allah kai dai ka ci biyu malam check gaskiya na daina yi da zip two zip two eh nan na baka da karama biyu ojoro kai kafa wannan kafa wannan karfa Cái mong biển can kau kaga irin in zan bi in ji wannan yau sannu fa da Allah malam wurin ka ne kai kuma ita kuma aka lafiya kalau gidan lafiya lau ce dai lafiya ko mm, lafiya lau amma fa kamun lefi <laughs> Assalamu alaikum. Da fatan kana lafiya kamar yadda nake. Haba baiwa Allah, ni da ban san ki ba, ban taba ganin ki ba kuma ki na miki Suna na Hawwa'u. a gaskiya ni dai tun da na fara ganin ka na ji ina son ka kwantar da hankalinka ba fa wani laifi ba ne Zuciya ta ta sace ni kuma hasali ma na yi in daure na gana kasa shi yasa na rubuta wasiƙa zuwa gare ka saboda ba zan ɓoye maka ba tun ran da na fara ganin ka a majalisar ku Allah in banda abinki ya za in sace miki zuciya bayan ke ba dabba ba ke ba tinkiya ba ke ba sa ba ke da zuciya to yanzu baka gane ba to ke da zuciya ki take cikin cikin ki ya za in sace miki to ni son ka ne a rayuwata ban taɓa jin ɗan namiji wanda nake so kamar ka ba kuma salima a gida ma aka ɓata min rai inda na zo na wuce ta majalisan ku in na ganka raina yana yin sanyi shi yasa naga kawai ba zan iya haƙura ba na rubuta wasiƙa zuwa gare ka <laughs> kai wai wasu hausan da muke gani shine ya zo gona kuma za a min nima wasu hausa allah malama me ya kawo ki a ba wani da fatan ban yi laifi ba na ji ina son ka shi yasa na ce bari in zo in gaya maka ni dai ba zan iya haƙuri <laughs> zamani kenan amma bakin burge ko a ina son in ga mace tana son abu a zuciya ta zo ta furta <laughs> kin burge ni kuma kin bani mamaki kuma na ji daɗi da wannan karamcin da kika zo kika yi. na gode sosai amma sai na ga sai surutu muke ta yi ke ba ki tambaye ni sunan ki ba sunana ba kuma ni ban tambaye sunan ki ba eh um to ni dai sunana razuka oh nice ne to ni a ko da ke bai kamata faɗa ba ke kamata ki tambaye ni a sunana <laughs> to ai ko ban tambaye ka ba na san dole ma za ka faɗa eh to ni sunana yakubu amma an fi kira na da yax editor yax sun dawe daɗi gaskiya ne ah. wannan lafiya na guje-guje suke yi kaga mutanen ta much. <laughs>